26 ga watan burkada hijiran ma'aiki alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina 1447 wanda kuma ya dace da 14 ga watan biyar miladiya 2026 muna cikin karatun wannan littafi mai tarin albarka littafin risala na ibn abi zaid al-qayrawani rahmatullahi ta'ala alai muna cikin babu jami'un fi ko babun jami'un Fissala. sala <clears throat> za mu tashi shafi na 39 mai nuska irin tawa ya ce wal musafiru ya kudu hulwagatu don matafiyin da lokaci ya ruske shi fi tsinin a cikin tabo haɗin mai taraf-taraf la ya jidu aina salli bai sami inda zai yi salla ba yanzu an dabbatihi to sai ya sauka daga kan dabbarsa wa yusalli yayi sallah cikin wannan taban ka'iman yana tsaye yumi bis sujudi yana mai yin nuni da sujuda akhfada min ruku'i wacce tafi ruku'u dukawa fa in lam yaqdir an yanzila fihi in ku ba zai iya sauka a cikin wannan tabo ba salla ala dabbati sai ya salla akan abin hawa sai da kibla yana fuskantar a kibla walil musafir an yi Nafala, kuma matafi ya samu ya salla nafila ala a akan abin hawan sa safari safarihi a halin tafiyarsa haythu ma tawajjahat bihi duk inda ta fuskanta da shi in kana safaran tuqsar fihi salatu in ya zamo tafiya ce wadda ake yin kasar sallah a ciki wani yutir ala dabbatihi kuma in ya so ya yi wutari akan dabba sai in sha in ya ga dama wala yusalli fariyata amma ba zai sallaci farilla akan dabba ba wa in kana maridan illa bil ardi ko da ku ba shi da lafiya sai dai ya sauka ƙasa illa an yakuna in nazala salla jalisan sai dai in ya kasance ko da ya saukan ma a zaune zai yi sallan ima'an limarzihi yana mai nuni saboda rashin lafiyarsa to in haka ne falin salli ala dabbatihi sai salla akan dabbar tasa ba da an tuka falahu bayan an tsayar masa da ita wa yustaqbala bi al-qibla <clears throat> kun bayan an fuskanci al-qibla da wannan dabba wa man ra'a ma al-imami wanda yi habo tare da liman kharaja sai ya fita fa ghasala dama ya wanke wannan jini thumma bana kuma sai dora akan sallarsa ma lam ya takallam muddin dai bai yi magana ba aw yamshi ala najasa kun bai tafi akan wata najasa ba wala yabni ala rak'atin amma ba zai yi gini akan wata raka'a ba lam tatimma bi sajdataiha wacce ba ta cika ba da sujuda ta guda biyu wilgi wilgiha wannan sai ya jefar da ita wala yansarifu amma ba zai fice daga sallah ba midamin khafifin saboda ɗan jini sauka, wani ya filhu sai ya tufke shi bi a sabi'ihi da yatsunsa illa an yi sila sai idan ya gudana awo ya kafura ko ya ɗiga wala bini fi kayin amma ba zai gina sallah akan amai ba wala hadafin ko kuma kari wa marra afa ba da salamin imami wanda ya hafo bayan sallame wani liman sallama wan sarafa to sai sallame shi ma sai juya wa in rafa in ko yayi haƙo kabla salamihi kafin sallamewar liman in sarafa <clears throat> sai ya juya wa ga sallar dama ya wanke jinin sun maraja sai ya dawo fajalasa wa sallama ya zauna ya sallama walin ra'ifi an yi biniya fi manzilihi kuma shi mai haƙo ma ya samu ya gina sallar a gidansa ya za ya isa an yi dirka ta salatu imam in ya yanke kauna cewa ba zai riski ragowar sallar liman ba illa fil juma'a to sai dai ga sallar juma'a ita kam fala yabni illa fil jami'i ba zai gina ba a cikin masallacin juma'a wa yaghsilu qalilad dami min as-sawb kuma zai wanke wato jini kaɗan wanda yake jikin tufa wala adu salatu amma ba za a sake sallah ba illa min kasirihi sai idan jinin ya zama mai yawa wa qalilu kulli najasatin ghairihi to najasa kaɗan wacce ba jini ba wa kafiru hada mai yawa sawa'un duk ne wa damul jinin kudin cizo na yi alaihi da su ba dole sai ya wanke shi ba illa an ya tafa hasha sai idan ya munana to musali muku za mu iya kai shi gaba ɗaya ah, ya wani musafiru matafiyin da ya akudu hulwakatu lokaci ya ruske shi ibn abi zaid ya ambaci wannan matsala ya ambaci matafiyi to wannan matsalan ba ta keɓanci matafiyi shi kaɗai ba Kama abin da yasa aka ambata matafiyi domin filgalib shi ne yake samun kansa a cikin mawuyacin hali wanda ba shi da zabi a yadda ya samu kansa wa shi wannan hukuncin zai iya kasancewa ga matafiyi da ma mazaunin gida in hakan ta kama kamar yadda za mu ɗanyi ƙarin bayani insha Allah ya ce to duk matafiyin da ya Zuhul hulwakatu lokaci ya riske shi fi tsinin habhabin a cikin tabo mai tarab-tarab wani ibrahim an san tabo? an san shi ko? kamar ya yake suna ɗan tsoko ta yake eh? ƙasa mai danko ita ce tabo? to lalle ka dai kusa ta isha Allah mun dai riga mun san tabo ko? yanzu idan aka yi ruwan sama duk gari ya jika ya ta kaga wani a cikin tafo za ka yi ta yawo to shi ne yake cewa to duk matafiyin da lokaci ya kama shi a cikin tabo mai tarab-tarab ma'ana ke kenan don ya nuna mana wannan hukuncin bai shafi tabo wanda yake ya riga ya bushe ba idan tabo ya riga ya bushe to wannan hukuncin <clears throat> bai shafe shi ba shi wannan mutum la ya ji da aina yusalli bai samu inda zai yi sallah ba to sai ce faliyan zil an dabbatihi sai ya sauka daga wannan dabba tasa wa yusalli fihi qa'iman sai ya salla a cikin wannan taban yana tsaye yumi bis sujudi yana mai yin nuni da sujuda akhfada min ar-ruku'i wacce ta fi doguwa sama da ainihin rukuri idan kun fahimci sura abin ne. mutum yana cikin tafiya yana kan abin hawansa sai ya zamo lokacin sallah ya cin masa amma malamai suka ce sai idan na farko ya yanke ƙaunar cewa lokacin wannan sallar zai wuce bai je ya samu shan wuri ba ko kuma zatansa mafi rinjaye cewa lokacin sallah zai iya fita in kare yace sai ya ya samu wuri wanda yake shi. to lokacin da yake wannan halin shi ne aka ce fali yanzu an dabbatihi to sai ya sauka daga wannan dabba ta sa wa yusalli fihi qa'iman ne sallah wannan taban yana tsaye ma'ana ya sauka daga wannan dabba kila taban ya kama masa idan sawu kila ma taban ne ya kai masa wajen kauri ko abin da ya kama da haka to aka ce sai ya sauka daga kan wannan dabba tasa wali yusalli fihi qa'iman kuma ya salla a ciki yana tsaye to ya zai yi wannan sallah sai ce yumi'u bis sujudi yana mai yin nuni da sujuda akhfadu min ar-ruku'i wacce tafi ruku'u dukawa lokacin da ya kabbara harama ya tsaya zai yi karatun fata da sura to sai ya ce Allahu akbar sai ya duka sai ya kama gwiwoyinsa mana cikakken ruku'u in yi azkar din ruku'u sai ta sami Allahu liman hamida sai ya dago to anan in zai sunkuya ba zai kama gwiwoyi ba dan ya nuna wannan sunkuyawar ba ruku'u ba ce ita sujuda ba a kama gwiwa to sai ya sunkuya sai ya saki hannayensa sai ya duka wata ɗara waccan ta ɗazu ma'ana ya ƙaddara cewa yanzu ga ya can ya kai kansa ƙasa to shi ne sai ce zai yi wannan fa in ya ƙadir ala an yanzu da fihi to a nan zai yi wannan in haka za ta iya kasancewa to muƙaddara zai iya sauka a kan wannan dabba tasa amma kuma akwai matsala in ya sauka kan wannan dabba tasa yanzu babu inda zai ɗaure ta kuma komai na iya faruwa kafin ya gama sallar nan idan dabba nan za ta iya ta gudu ta bar shi a cikin dokar jeji bai san inda zai tsinci kansa ba to a nan ya samu ya ki sauka kun ga wannan halin zai iya sauka ya yi sallah a cikin taɓar sai dai abin da yake jin tsoro makomar rayuwarsa in dabban nan ta gudu domin ya zai na cikin dokar jeji ba gaba ba baya sai ya sauka muƙaddara doki ne ko alfadari ko jaki babu tilkin da zai ɗaure shi sannan in kada ana magana za a iya ɗaure shi ila akwai wuri ma akwai kyakkyawan yanayi to da kai da shi duk a cikin taɓo kuke to kana jin tsoron in ka ce ka sauka kafin ka gama sallan nan zai iya tafiyarsa allahumma in har zai iya yiwuwa mutum ya rike igiyarsa da hannu ɗaya ya yi sallar komai da hannu ɗaya babu matsala ki alaihi salatu wasalam kamar yadda ya zo a wani hadisi lokacin da yake tsaye filin arafa alaihi salam yana abin nan yana addu'a to akwai dabba a hannunsa shi ke nan sai ta zo za ta sukuce hannayensa biyu alaihi a sama yana addu'a to sai dabba za ta sukuce sai rike ta da hannu ɗaya. sai ya ci gaba da yin addu'a hannunsa ɗaya alaihi yana sama to wannan zai nuna cewa kenan idan ita dabbar za ta iya rikuwa da hannu ɗaya ka yi cikakken ruku'u da sujuda da dukkan nutsuwa to a nan ba za ka yi salar a kanta ba sai ka saukan ka rike ta da hannu ɗaya ka yi wannan wato ainihin sallata ka gama a cikin natsuwa idan haka za ta iya yiwuwa to in haka ba za ta yiwu ba shine sai fa in lam yaqdir an yanzu na fihi to in ko ba zai iya sauka a cikin wannan taɓon ba ma'ana ƙila yawansa ya kai in har ya sauka zai iya kafewa ya kasa fitowa wala'alla ma zai iya yiwuwa cewa ruwa ne nan ya ambaci abin nan eh, tabo mai taram-taram to zai yi wa misali wani ruwa ne mai yawa wanda za ka yi doguwar tafiya ruwa ne kila zai iya kama dabbar kama a gwiwa kuma za ta iya tafiya a ciki to in har mutum ba zai iya sauka ba sai ce salla ala da batihi ilal qibla to sai yayi salla akan dabbarsa yana mai fuskantar alƙibla kunga ga anan shi ne hali na biyu sauka ba za ta iya yiwuwa ba saboda in ya sauka zai iya kafewa kasa fitowa ko kuma misalin da ne na ɗazu in ya sauka dabban nan ba za ta iya rukuwa ba za ta iya guduwa a bar shi a wannan hali kuma yana ga kafin ya fice lokacin sallah ya fice a la'akari da wannan in har lokacin sallah ba zai fice ba har ya fita to ya yi sallah a wannan yanayin ma bai taso ba saboda haka in har wani abu zai yi ragowa na lokacin sallah shi kenan sai har ya fita ya yi sallar a wuri wanda yake ainihin busasshe to nan da ya ce zai yi sallah ila alƙibla zuwa ga alƙibla a nan sai in har zai iya fahimtar alƙibla to in har ba zai iya fahimtar alƙibla ba mai zai yi sai yi kardado bayan biyu in kaman da rana ne to da sauƙi a wajen sallan azuhur ko da asar saboda kaga idan da rana ne in sallar azhar ce an yi zawali rana ta yi zawali za ka fahimci rana ta yi yamma balantana kuma da asar wanda dama gari ya ƙara yin sanyi ka tabbatar ranar can yamma sai za ta faɗi to kaga idan kana wato ainihin arewacin alkibla za ka kalli kudu in kana kudancin alƙibla ka kalli arewa in kana yammacin alƙibla ka kalli gabas in kana gabashinta ka kalli yamma to amma idan wannan abin ya kasance da dare kuma babu wani abu da zai iya nuna ma alƙibla ko musamman ƙila mutum bai san taurari ba mun sha faɗa cewa taurari kala biyu ne akwai asayyara, akwai asawabi su tabbatattun taurari wanda ba sa matsawa to iyayenmu da kakanninmu sun gane inda suke da kaga tauraruwa kaza a gaba suke a kullum ko rani ko damana ko sanyi ko zafi in ga tauraruwa kaza ita kuma a yamma take a ko da yaushe tauraruwa kaza a kudu take kaza kuma arewa take wannan sune as-sawabit kuma da su matafiya suka fi gane inda suka sa gaba in dare ne da shi suke gane alifin al'ula su as-sayyarat zaka samu tafiya take yi galibi a farkon dare tana waje kaza in dare ya kusa na ba tana waje kaza dare ya take tana waje kaza dare ya tafi karewa tana waje kaza to wannan sai kwararru sosai za su iya gane ibla da irin wannan tawari a sayyarat to in mutum har ba zai iya tantance ina ne alƙiblar ba to kawai sai ya kinta ta kun ga wannan muna magana a dokar jeji la sama ko kuma garin kafirai garin kafirai kaga su ba su da masallatai ballantana ka tafi ka ga masallaci ka ga ina ne inda ake sa gaba to anan duk inda ijtihadin ka ya fahimtar da kai nan ne alƙibla to nan zaka kalla kai sallah ina fata an gane in ma ba kai kadai bane ku biyar ne ko ku hudu ko kai wannan tafiyar kowa na kan abin hawansa kuma gashi sallar ta kama sai ɗaya ce nan ne alƙibla a iya fahimtarsa ɗaya ce nan ne ɗaya ce nan ne ɗaya ce nan ne to kowa sai ya sallar a inda ya gamsu alƙibla ne a nan babu wani wanda zai yi koyi da wani ko malami ne dan ba maganan karatu ba ne yau shi gane alƙibla magana ce ta na fahimci taurari na fahimci na suka sa gaba duk karatun mutum in bai san matafi taurari ba in ya ɗaga kai to ba za ka yi koyi da shi a wannan matsalar ba in kai koyi da shi kai baka da sallah saboda ka kowa sai dai saboda za ka yi sallah a cikin shakku cewa kai inda kake kalla ba al'ula ba ce ba ina fata mun gane to saboda haka a nan wato shine hali na biyu to sai ya sallah yana mai fuskantar alƙibla to kamar yadda muka faɗa yanzu an faɗi matafi kai kan kai yanzu irin wannan za ta iya kama ka wani Allah a zaman gari a galibi hausa suna cewa kifin a rijiya bai sa da ke kogi ba duk mutumin da kake zaune mahaifar ka baka tafiye tafiye baka san irin wannan abubuwan irin wannan zai iya kama ka kila ka ji wani gari wani Allah gari ne wanda an yi ruwa duk ya takule wani Allah kai baka ma gano ina ne masauki ba ko ko bako ne ma kai ka shigo gare kuma ga lokacin sallah ila alfijir yana nema ya tafi ba kai sallar isha'i ba kuma babu wanda zaka tambaya zaka yi samun kanka haka Allah ya kiyaye ko kuma ka samu kanka a wuri na najasa Allah ya kiyaye akwai inda ake kulle masu laifi ana azabtar da su ba fata ake wani tsautsayi an zo an yaye mai kafa kai laifi ba an yi ka da masu laifi wuri dun najasa kuma ga lokacin sallah yayi kuma bai halatta ka bari lokacin sallah ya wuce da gangan ba in Allah ya ba mu rai lafiya muka je cikin littafin askari za ga yana magana yanzu kai ka samu kanka a cikin irin wannan yanzu dai ga shi wuri babu abin nan babu tsafta wuri ne duk bawali ko wuri ne duk ba haya ila ma abin da zai kara muni kai ma ba maka da alwala to kuma yanzu kila za ka samu lokaci Allah ya kira a ciki to eh, me abin yi sallah za ka yi ko ko bari za ka yi sai ka fito za su ga cewa ya kawo maganganu guda uku yusalli wa ya ƙazi la yusalli bal ya ƙazi la yusalli wa la ya ƙazi ah, sannan ya ƙazi wa la yusalli su ne maganganu guda hudu wani mai askari ya kawo magana ta farko cewa yanzu dai ka yi sallar ka tafari lokaci ya wuce idan Allah ya fitar da kai kuma sai ka sake kaga Allah ya kiyaye sallar ta kai kwana wajen biyar sallah ashirin sai za ka rama ta akwai wahala sosai magana ta biyu aka san wacce la yi salli wa la ya ba zai yi sallar ba kuma in ya fito ba zai rama ba wannan ita ce fatawa mafi rauni ta uku yi salli wa la ya ya yi sallar yadda ya samu kansa sai ya kaddara tun da yanzu gashi wurin da dinda da sale ba zai kai da goshinsa ba Allah ya kyabe sai argibina ba to a nan kawai a tsaye haka zai sallah ya yi ruku'u ya fi dukawa sama da sujuda in ya gane alƙibla ta nema in bai gane bai kwatanta haka zai sallar ya gama wani Allah shi ma ba shi da ainihin sarki ba shi da abu ba inda zai in akwai da zai taimama ko daga tsaye ta baye in babu to shi kenan suka ce kawai yi salli wala ya gabe wasu suka ce a ban la yi salli bal ya gabe sai ya fito to ya kai san zai fito kawai shi ya sanya ya zidin saban ne na biya a waje na yi salli wa na ya ƙabi tunda na yi kalli kuma wa ɗansa illa wusa haka ya samu kansa bai da wani abu sama da yadda ya samu kansa Allah ya tsare mu amin amin to saboda haka ne wannan abin zai iya faruwa gare ka kai kanka Allah ya kiyaye ba sai wai halin tafiya ba sai ce walil musafiri an yi tanaffala ala dabbatihi matafiyi ya samu yayi nafila akan dabbar safi safarihi a halin tafiyar sa haifu ma tawajjahat bihi duk inda ta fuskanta da shi in kana safaran tuqsar fihi sala, in ya zamo wato tafiya ce wadda za a yi kasarun sallah a cikinta wali yutir ala dabbatihi isha kuma ma yayi wutiri akan wannan dabba tasa in ya ga dama sai ti wala yusallil fariidata to dai wali wutir ala dabbati isha sai kuma yayi wutiri akan dabba sai ya ga dama wannan gaba ita kuma tana nuna mana halaccin idan kana tafiya nan da yake littafi ne na malikiya ran imam malik yana ganin cewa ba za a yi sallan nafila kan dabba ba sai in tafiya ta kai yadda za a yi ƙasaru wata tafiya ake yi wa ƙasar a maliki yadda sai ta kai tafiyan mil 48 mun gane ku. shi ne burdi hudu farsakai goma sha shida to amma ra'ayin mafi yawan malamai tun da kan sahabbai za mu ga cewa abdullahi ɗan umar saidina ali anas ɗan malik sannan ina jin ma akwai abin nan akwai abdullahi bin zubair to waɗannan sun tafi akan cewa in dai tafiya ka fito kana tafiya ba sai ta kai kasar ba in dai sallar nafila ce ya halatta ka yi akan abin hawanka shi maliku hujjarsa yace hadisan da aka samu ma'aiki alaihi salam yayi sallah akan abar hawa akwai hadisin manzo yana dawa daga Khaibar ya tunkaro Madina aka ganshi yana yin wuturi hadisin Anas yana yin wuturi ko kuma yana yin nafila akan abun hawansa ko kuma akan jakinsa lokacin da ya tafi Khaibar to tafiya daga Madina zuwa Khaibar tafiya ce wadda ta kai ayi su. to shi Maliku yace wannan shine dalilinsa da yake ganin cewa duk tafiyar da bata kai kasar ba ba za ka yi nafila akan ainihin abin hawa ba amma jimhurin malamai mutanen kufa gaba ɗaya shafi'awa hambalawa tafiyano sauri duk fuka haɗin nan mafiya sun tafi akan cewa ba dole sai tafiya ta kai kasar ba inda za ka tafi yanzu mukaddara daga nan za ka tafi ka je eh, mil tara wala'alla za ka tafi bici wala'alla za ka tafi mariri ko abin da ya kama da aka to za ka iya yin fila a kan abin hawanka to wannan abin hawan da ake magana ragumi ne ko jaki za ka iya yi a mota? za ka iya mota ko za ka iya zarar ma za ka iya yi kana tukin? Allah ga yi yanzu kai kabbara harama kana kabbarawa sai ga wani ya ci burki a gabanka baka shirya ba ko kuma wani zai tsallako maka ko rarsu ya tsayar da kai ita kawo lafiya kai kuma kana lafiya ya za a yi a nan malamai suka ce akwai bambanci tsakanin dabbobin mu na yau da kullum da kuma irin mota mota idan ba kai kake tukawa ba kana gefen direba za ka iya yi direba yana tuki kai kana yi domin ta, tasarrufi ba a hannu kai ke ba waɗancan dabbobi da muke da shi da raƙumi da jaki da alfadari su za su tafi ne ba sai ainihin ka kuɓe su ko abu ba yanzu ka ga jaki duk daƙiƙancinsa da za ka ɗauko mangalar ƙasa da shi daga wani wuri ka zo ka zube wani wuri duk kwane-kwanen da aka yi duk lungunan da aka shiga in ka ɗebo ta biyu to kawai kyale sai dai ka same shi a ƙofar gida wannan ni'ima ce Allah ya mana ka ga zaki abun buga misali a dakikanci to amma Allah saboda ya san muna amfana kuma ya san a iya samun matsala wani lokaci kai ma mai shi wani lokaci za ka yi batan kai to ko rufe ido kai kawai sai dai ka ganka ƙofar gida to mota kama za ka iya rufe ido ka ƙofar gida har ba zai iya yi ba ba, to saboda haka idan mota ce ko babur min bi aula kaga ba zai yi ba ka ce kana tuka babur kana lafiya ka yi ruku'u ka ɗago ka yi abin nan kaga ba zai yi ba in gefen direba kake ko kana bayan mota za ka iya yi amma ba zai yiwu kana tuki mota ka yi wannan ba to yanzu sharaɗi ne sai idan wannan dabbar tana kallon ɓangaren alƙibla ko ba sharaɗi ba ne ba sharafi ba ba shi ya sanya nan kun ga yake cewa haifu ma tawajjahat bihi duk inda ta fuskanta da shi to sharafi ne yanzu mu kaddara ka ɗauko tafiya daga kudu za ka yi arewa Ko kuma da mu shine gabas kana kan raƙumi ko ji kana so ka yi nafila to sharaɗi ne sai ka karkata akalarsa ka kalli alƙibla ka yi kabbara harama sannan ka sake shi a tafiya da inda ya sa gaba ko ko a yadda kake ma za ka iya kabbara harama har mai abin yi kin so samu ne wato lalle baki ne kyarar wato in so samu ne in kuma a samu yadda ake so ba sai a da ba haka a mafi yawan malamu hadisi suka ce babu wannan sharaɗin kawai yadda ka taho in za ka yi nafi da kawai suke kabbar harama suka ce faɗin Allah subhanahu wata'ala fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah ta sauka ne akan mutumin da zai yi nafila akan abun hawa ko kuma wanda ya bata bai gane alƙibla ba to akan su ne wannan ayar ainihin ta sauka malikawa suna da sharadin cewa sai ka kalli alƙibla ka yi kabbara harama daga nan kuma sai ka sake mata linzami duk inda ka sa gaba ka yi amma malamai dama sun ce babu wannan sharadin kawai in kai kabbara harama tana kallon kudu ne arewa ne yamma ne to shikenan za ka iya wannan ainihin ka yi sallar ka kammala to haka nan wato ainihin wuturi shi ma mutum zai yi wuturi akan abin hawan sa. In sha amma in ya ga dama wannan duk mana maganan cewa shari'a ta baka dama ta yi maka rangwame domin ya zama ainihin ka'i ma'ana shari'ar musulunci ba ta so ka yi asarar wani lokaci wanda babu wata da'a a ciki nikan faɗa mana irin na abubuwa sau da dama iyayenmu a momi na da sukan ce gari kaza ya fi gari kaza nisa ba don sun duba agogo ba ba don sun kidaya mulamulai ba shi ya san in ya fito daga garinsa zai hizifi kaza zuwa gari kaza in ya fito daga garinsa zuwa gari kaza zai tilawar hizifi kaza to nan ya gane gari kaza ya fi gari kaza nisa to amma mu yanzu jarabin da aka yi mana wal iyazu billah shine a ji kaɗe kaɗe yawwa wai da wannan za a ɗaya Ka ji mutum an sa kaɗe-kaɗe mara na rashin dattako wanda bai kamata a ji ka kana sauraron wannan kasa da kanka kana jin wannan kaɗe-kaɗe ba wallahi babu abin da yake lalata zuciyar ɗan adam irin jin kaɗe-kaɗe zuciya in dai za ta dinga jin kaɗe-kaɗe tsatsa take kuma nisa take da Allah subhanahu wa ta'ala amma mu yanzu za ga wani wai shi ake ɗebe ki a maimakon mutum yana tafiya da istighfari yana salatin annabi yana hailala yana tilawa alqur'ani gaba baka yi asarar lokacin ka ba to su suna ganin wato sallah tana daga cikin abin da zaka cike laran lokacin ka tana fila daga wuri kaza zuwa wuri kaza ya zama ka jefi tsuntsu biyu da ainihin dutse daya to sai yake cewa wala yusallil fariidata wa in kana mariza amma ba zai sallaci farilla yana kan wannan abun hawa nasa ba ko da ko ba shi da lafiya yace illa bil arzi dole sai ya sauka kan ƙasa sannan yayi wannan sallah yace illa an kuna in nazara sallah jalisan ima al limaradihi to sai dai in ya zama ko da ya sauka akan wannan abun hawa in ya zauna din ma sallar dole a zaune zai yi kuma ima'i zai yi ku gane kamar yadda muka sha faɗa sallah a zaune ba ita take wajabta ima'i ba za ka iya sallah a zaune amma ka kai goshinka domin matsalar ka ta rashin iya tashi tsaye ne amma za ka iya kaiwa goshinka na biya karo na faɗa mana wannan a baya ba sau ɗaya ba duk wata gabar sallah da za ka iya ba za ta faɗi ba sai idan baka da iko kasancewarka ba za ka iya tsayawa ba zama kadai za ka iya to ba shi baka lasisi kuma kawai kaɗan sun koyar da kai kaɗan ka kai goshi ka zama kuma kanka za ka iya kai goshi lafiya ka da matsala wannan farallin kai goshi ka zai fari a wajen ka ba ina fata mun gane to yake cewa ba za ka sallaci farilla akan abun hawan ka ba ko da ba ka da lafiya sai dai in ko da ka saukan sallar a zaune za ka yi ta kuma ima'i za ka yi kun ga sallah akan dabba kamar yadda muka faɗa ba a kai goshi akan gadon bayanta yanzu wani wanda bai fahimci abubuwa sai ce to ai goshi za a kai akan gadon bayan dabbar a'a lokacin da za ka yi nafilan nan ko za ka yi wutar na ima'i za ka yi kaɗan sunkuya ka yi tasbihin ruku'u ka ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu sannan ka sunkuya sama da waccan ka kaddara ka kai goshi amma ba za ka ɗora goshin ka akan gadon bayan dabbar ba to sai ya zama cewa yanzu gashi kana tafiya akan raƙumi akan doki akan alfadari kuma baka da lafiya ta yadda in ma ka sauka a kai ka zauna to goshin ba zai kai kasa ba imani za ka yi to a nan sai dai ka sallar shari'a ta yadda ka yi sallah ta farilla akan wannan abin hawan wato ainihin ka yi ima'i a nan masu shari'a suka ce ko da akan ɗan adam ne a wani mamaki ai yanzu ana zaman lafiya ne ba lokacin bauta ba ba ku san lokacin bauta wani kawai mutum ne abun hawansa ba akwai azzaluman sarakuna da aka yi wasu an ce hakimai kato za a samu majiyar karfi ya hauka faɗinsa kawai saboda iko saboda haka yanzu shi ya gaji da hawan doki ya gaji da hawan jaki mutum zai hau daga nan ya kai ka bisi wato ina ga akwai zaman lafiya ne a wancan lokacin to ban sani ba akwai maraka ko ko daga shi sai shi amma in daga shi sai shi ne wata rafa ba lallai bane ya samu yadda yake so to kai kuwa ai sai kwana shi kasa ya mai duka kuma ya gudu ka gani to almuhim dai suka ce anan ko da ɗan adam ne yake ɗauke da mutum Ɗan adam ɗin ko guda ɗaya. ko kuma a kan karaga kun zo sarakuna na da masu iko ana yin wata karaga ta kaseta sai a samu karfi majiya karfi ɗaya rike can ɗaya nan ɗaya nan ɗaya nan ga sarki a tsakiya a ɗaga masa lema eh, yadda ka san irin motar nan buɗaɗɗiya yanzu ai masala ke yawo ga shi nan ana ganin su a fili an ɗaga lema a wancan lokacin bayi ake samu majiya ƙarfi sai ya hau kan wannan wato ainihin abun kaman abinda mai faɗi wani riƙe a dinga zagaye gari da shi to ala kulli halin dai duk lokacin da mutum yake a haye ko a ɗauke lokacin na yaga zai iya nafila to zai iya yi ko kuma hali na rashin lafiya kuma yadda muka faɗa inda ko da ya sauka Kasa ɗin ma dai ima'i zai iya yi ina fata mun gane yawwa to sai ke ta fali yusalli ala dabba to in har ko da wato ya saukan ya zaunawa zai kuma ya ima'i to a nan ya yi sallah a kan wannan dabba ba da an tuƙafa lahu bayan an tsayan masa da ita wa yi taƙabala bihal ƙibla kuma an fuskanci alƙibla da ita kaga dan ya nuna mana anan akwai bambanci tsakanin sallar nafila da kuma tafarilla ita tafarilla yusalli haythu ma tawajjahat bihi amma in tafarilla ce to sai dai an tsayar da ita kuma an fuskanci alƙibla. sannan mutum ainihin yi wannan sallar sai ya ce wa marra'afa ma'al imami wanda duk ya haɓo tare da liman da fara salad dama sai ya fita ya wanke jinin sun mabana kuma sannan sai ya gina malam ya takallam muddin dai bai yi magana ba au yamshi ala najasatin muddin dai bai yi tafiya a akan najasa ba a nan in muka duba mun shiga sabuwar magana abin da ya shafi haƙo ta iya yiwa mutum yana cikin sallah haƙo ya zubo masa to sai ce wa marra afa ma'al imami yanzu yana faɗa mana mamu ne to za mu zo shi ne man? in shi ne abin ya faru ya zai yi ko kuma in kai kaɗai ne to yanzu dai mu ɗauka muna magana akan mamu wa man ra'afa ma imami wanda ya hako tare da liman ma'ana yana sallah yana bin liman sallah sahu na ɗaya yake sahu na biyu kawai sai hako ya zubo masa yace kharaja fa ghasala dama sai ya fita ya wanke wannan jini thumma bana daga nan kuma sai ya gina akan wannan sallar tasa ma'ana fitar da ya wanke jini sallarsa ba ta ɓaci ba amma sai ce malam ya takallam au yamshi ala janaza muddin dai najasa na muddin dai bai yi magana ba kuma bai tafi akan najasa ba kun ga anan ya faɗi sharuɗa biyu muddin dai bai yi magana ba ma'ana lokacin da ya fita har ya je ya wanke jinin ya dawo bai yi ma wani magana ba sannan bai tafi akan najasa ba a nan wata irin najasa shurahu sun yi maganganu kamar haka suka ce idan najasa ce ɗanya to wannan dole sai ya wanke ta ma'ana banda wanke jinin in yau in na in yi taka najasa ɗanya sai ya wanke ta to najasa ɗanya tana bata alwala malam mustafa yanzu idan mutum ya yi alwala sai taka kashin kaji irin mai ɗoyin nan kaga alwala ta samu matsala ko eh? in bai da yawa mana in ɗan kaɗan ne ba matsala fada bakar ya abin yake yanzu kawo alwalaka sai ka taka kashin kaji irin mai doyin nan kaga sai sake alwala ko eh tana nan duk da ɗoyin to ya za a yi ba na fi sa ne kai ba na duk da wannan ɗoyin nasa wai kun ji wai kasi kasi malam mutane abin yake an karata a baya to sharaɗin idan ba ta cin na gasa. kaza in dai dusa za ta ce. ta ci gero da dawa ta sha ruwa ta ci 'yan ƙwari to komai tsoyin kashin ta ba najasa ba ne domin kashin abin da ya halatta a ci ba najasa ba ne ko fitsarinsa in ka ce yana da tsoyi sai mu ce to dawa ma tana da wari ba ta zama najasa ba ba ta zama najasa ba kuma yanzu da za ka zo misali a ce ka siyo nama sai ka manta ɗanye sai ka ajiye shi har ya so ma ɗoyi in ka taɓa wannan naman ka taɓa najasa Baka taɓa na najasa ba tunda ba mushe bane ba nama ne ce kawai da ya ɗan fara wari ne wannan warin bai bai na shi najasa ba in ka gana maka je ka soye kayan ka ba sai ka cinye mun gane ko to saboda haka kenan in najasa ce danya sai ya wanke ta in kuma busasshiya ce kuma kafarsa a bushe nan ba sai ya wanke ba an gane ko to malamai sun kara sharuɗa guda biyu suka ce sharaɗi na uku ya zama wannan fitar da zai yi babu ruwa a kusa wanda zai wanke yanzu da za mu kaddara kamar masallaci ne wanda ana aje ruwa na sha akwai manyan masallatai mun san barrada ko irin kula din nan da ake ajewa akwai masallatai da zaga akwai kula kusa da filas din masallaci musamman da kasashe da suka ci gaba zaga bikin filas ana ajiye abin nan wannan kula ɗin da 'yan kofuna to da kana cikin irin wannan masallacin haɓo ya zo maka ba baka da daman ka fita tun da in ka fita neman ruwa ne ka wanke yanzu kuma ga ruwa in ka fita to sallaka ta bace abu na uku idan mutum ya bai wa alƙibla baya to nan ma akwai tattaunawa shin itilakan suka ce a'a idan neman ruwa ne ya sa ya ba alƙibla baya babu matsala sallasa tana nan ba tukunci ba saboda gwantan Hadithi na zuriya daini wanda ma'aiki alaihi salatu wasalam ya yi na a biyu ya sallame alaihi salam aka an karar da shi cewa na a biyu a kai. riwayar muslim ma'aiki alaihi salam har ya shiga gida har ya shi gida aka sanar da shi alaihi ya dawo ya dora kaga an jiya ba alibla baya amma sallar ba ta tsinke ba shi yasa na faɗa muku a wasu darussa baya cewa ita sallah tana da danko sosai amma fa ga mai ilimi ba ga magarin mutane ba shi yasa hatta wannan matsalar ta haɓu malamai sun ce inda kai ba malami ne ba to kada ka ce zaka zo kai wannan sai ka lar da sallar baka sani ba in kai malami ne to kai da zaka iya zuwa kai kamfa kamfa kai yadda baka lalata sallar baka dawo ka ci gaba suka ce in kai gama garin mutane ne to ka yanke sallar kawai ka yanke ka je ka yadda zaka tsayar da hakan ka wanke daga nan sai ka zo kai kabbar ma dan abin da ka samu raka a ɗaya ce biyu ce to sai ka tafi saura kun ga na faɗa muku ba akwai sallah ta abalim da almasudu ko sallan mai nema da wanda ake nema irin sarakuna masu tsanani sai aka ɗora ma wani dogari ko fadi, aka ce lalle ya kamo wani yau aka ba shi zai kamo wani in ku bai kamo shi ba kaza kaza to sai malamai suka ce ya halatta yana cikin sallah sai ga wani nan zai wuce to ya halatta ya bi shi a guje ya halatta ya bi shi a guje dai lumun da za su shiga shi dai kada ya magana kai ya ihu har ko shako shi ko kuma ko kuma sallar matsalu kai kana cikin sallar kawai dama ka sana neman ka ruwa aljanu kala ta sami Allahu liman hamida sai ka gama su nema to dai halitta ka mutu a guje ka kaddara kada ta gudu ka kaddara yanzu ka karanta Fatiha ka kaddara ka karanta sura ka yi ruku'u Allahu akbar ka yi tasbih sami Allahu liman aka gama sallar haka amma wannan fa gaskiya sai malin ga magarin mutane hakan ba za ta yi ba ba gaskiya to almuhim suka kawo wannan wato ainihin tsarin waɗannan shirudan suka ce idan neman ruwan ya wuyata to ko ya ji ba alƙibla babu ainihin laifi to sai ce wala ya bane ala raka'atin lam tatimma bi sajadataiha wal yulgiha amma ba zai yi gini akan um, raka'a da bata cika da sujada ta guda biyu wannan sai watsi da ita misali an yi raka'a ɗaya an yi ruku'un ta biyu an ɗago sami Allahu liman hamida kawai sai jini yake ce masa da haɓo kaga yanzu ba a kammala raka'a ba ko kuma an yi sujuda ɗaya ya taso sai jini kaga ba a yi ta biyu ba to yanzu idan ya je wanke jinin ya dawo ba zai ce to ai dama an yi sujuda ɗaya bari na zauna da sujuda ɗaya yanzu raka zai faro bi aka maliha in ya gama to shi ke zai yi ba saboda ƙarin watan abin nan ɗin sai ce wala yan sarifu lidamin khafifin amma fa ba zai juya ba saboda sassauƙan jini wal yaftilhu bi asabihi kawai sai tuke da yatsunsa anan suka ce jinin kala uku ne akwai wanda zai dinga kwarara kaga yana tahowa akwai wanda zai dinga digowa akwai wanda kuma dan dan shidan shi ne nasa to idan dan dan shidan shi ne mutum ba zai juya ba saboda shi shi ne ke cewa wal yaqtilhu sai ya tumke shi ma'ana ya datse shi bi asabihi da yatsunsa illa an yasila aw yaqtura sai dai idan kwararowa yake yi ko kuma ainihin yana digowa to saboda haka nan kamar yadda muka ce ya samu ya zama ainihin ya gina sallarsa yanzu misali a raka farko abin ya faru a raka an yi ta aka maliha to kila limamin yana ɗan tsawai ta karatu shikenan ya je ya yi hidimar wanke wannan jini hago ya tsaya to shikenan sai ya zo inda ya samu liman ita ce yanzu ta biyunsa shi za muka ce gini zai yi inda ya samu liman tunda an yi waccan ta farko lafiyayya to inda ka samu liman ita ta biyun ka in Allah ya sa ka same shi min ha muqaddara mm, ka tafi kafin ka gama tsawainiyan gugogewa da wankewa an yi raka'a ta biyu sai ka same shi ya gama ta biyu ya ta wata uku to zo ne ita ta biyun ka shikenan lokacin da yayi ta kaga shi tashi zai yi kai kuma so kake ka zauna amma baka da zaɓi dole ka bi shi dan liman zai iya zaunar da kai ba wurin zaman ka ba sannan kuma ya tasar da kai inda kake so ka zauna to shikenan kai da yanzu kana lissafi ka samu biyu lokacin da ya ta hudun sa kai ta ukun kace ya zaunar da kai ba inda kake so ka zauna ba shikenan yayi ta yayi sallame kai kuma sai ka tashi ka sai ka ci ko daya in ka ci ko daya shikenan ka sallame ba ka kabali ba ba yawa amin amin to shine sai ke cewa wala ya fi in wala hadatin amma ba zai yi gini a kan amai ko kuma kari ba wannan wato ta alƙai matsala ce shi shin menene matsayin amai amai najasa ne ko ba najasa ba malikawa sun raba biyu suka ce amai Iza ta gayar an halatta ta'am in yi canza daga halin abinci to sun ce da jasa ne kaliluhu wa kasiruhu kaɗan jinsa ko da yawansa wannan muna magana ainihin amai to amma banda magwas mun san magwas ko? wani ibrahim an san magwas? ya yake shi kuma? gyatsa? ita ce mabas to irin wannan abin kawai sai ka zuwa ya cika maka baki shi kuma a mai bane shi kuma sunansa kuma ka taba yi ba maka taba yi ba haka kawai sai ka zuwa ya ciko maka baki ana yi ko ba a yi to shi wannan ya sube shi eh muna da gamba ko gyamba muna da magwas yamba ita ce wannan gyatsa mai wari magwasi kuma shi ne wani ruwa ya cika maka baki shi ne hausa suke kawai aman kafi <laughs> an gane ko ta wannan kawai shi ruwa ne ba wai abinci ba ne ba yawwa sun ce kawai abin nan matattara abinci suke tun kudo shi musamman mutum ya sha ruwa da yawa almuhim su malikawa sun ce amai in ya canza daga yanayin abinci ta wannan najasa ne ta yadda in ya taba bakinka sai ka je ka kurkure ka wanke in ya taba tufarka ko ya taba inda za ka yi sallah dole sai ka wanke amma wasu malamai sun tafi akan cewa a'a amai ba najasa jasa ba babu wani dalili mai karfi da yadda cewa ainihin najasa ne to shi yasa anan sai ya ce wala bani ala kai'in misali yanzu da amai zai keto wa mutum kuma ya fita daga halin abinci a bisa maza mazhabu ta malikiya to idan ka fita ka wanwanke nan yanzu bai na abato gini za ka yi abinnan sakowa za ka yi yau ibtida'i za ka yi sai dai kai kabbar harama ka shiga sabuwar sallah abin da ka samu shi ke ka tafi gefe wala hadafin kuma sannan ba za a yi gini saboda kari ba mutum yana tsalla Allah kira sai ɗari ya fito masa zai zai alwala ya zo ya ɗora ba zai alwala ya zo ya ce ya ɗora ba wancan abin da ya wuce ya rushe saboda haka yanzu sai dai wato ainihin sabuwar abin da sallah amin sai ce wa marar afa ba da salamin imam wanda ya yi abu bayan sallamewar iman sallama wan sarafa to kawai sai ya sallame ya maza ainihin ya zama ya juya ma'ana neman yana sallamewa daga sallah kawai shi nan sai hago ya keto wa mutum to anan tun da hannu neman ya gama sallah kai ma shi nan sai ka sallame kuma sallah ka tayi yawwa shi nan mutum kawai sai ya sallame wa in ra'afa qabla salamihi in kuma kafin neman ya sallame ne ya hago in sarafa to wannan kawai dole sai dai ya juya ya fita waga salar da mai wanke jini sun ja'a sannan sai dawo fajalasa wa sallam sai ya zauna sai ya sallame a nan suka ce dole sai ya mimi tahiya misali ana zaman tahiyan ne ya yi rabin tahiya ko ya je ma ƙarshen lafazin tahiya zai so masalati ibrahimiyya kawai sai haƙo ya zubo masa kuma liman bayanki yanki ba to nan idan ya tashi ya je ya wanke in ya zo ba zai ce to da na gama lafazin tahiya salatu ibrahimiya zan soma sai qur'a sai ya faro daga farkon tahiya sannan ya salatu ibrahimiya sannan kuma ya abin nan ya kammala sai ya ce wani ra'ifi an yi bani ya fi manzilihi mai hako ya samu ya gina a gidansa idza ya isa an yi durika baqiyata salatul imam in ya yanke kauna ba zai ruski ragowan sallar liman ba ma'ana jinin da ya zo mutum ya tafi gida ya wanke gida gidansa kusa da masallaci to abin ya faru ne a raka'a ta uku kuma ya ga cewa lallai yanzu kafin na koma yanzu ma kila sun dago daga rukun ƙarshe. to a nan kawai a gidansa sai ya dora sai ya ɗora a inda ya san cewa an an riga sun yi sallama da liman Yadda an samu raka'a biyu lafiyayyu to kawai yanzu shikenan sai ya dora ta uku ta hudu in sallah mai raka a hudu ce sai in illa fil ce, sai dai in a sallar juma'a ne fala ne illa fil jami to a nan ba zai gina ba sai a cikin shi masallacin to ina buƙatar a ce akwai masallacin juma'a kusa da kusa shi wannan da kake sallah babu ruwa ka so ma juma'a shi sai ka tafi wancan Shi kenan sai ka ɗan wawanke to ka yi ɗorawa a wancan ka dora ko ba ka dora ba ba za ka dora ba in ka dora ba ta yi ba sai dai shi wanda ka fara shi za ka zo ainihin ka dora suka ce idan ka dawo in an samu cikakkiyar raka'a ka samu cikakkiyar raka'a abin ya faru to ka tafi kafin ka wanke da ka zo sun gama to kawai sai ka ci ko raka'a kaɗai kai ta ya ka sallame ka samu juma'a in kuma ka yi kabbar harama matsalar ta faru kafin ka gama wankewa ka dawo an dago daga raka a ƙarshe to yanzu kawai sai dai kai azhar saboda babu abin da ka samu sai ce wa yaghsilu qalilad dami min as mutum zai wanke jini kaɗan daga tufarsa wala tu'adu salatu amma ba za a sake sallah ba illa min kasiri sai in ya kasance wato ainihin jini ne mai yawa wannan matsalar malamai sun yi saɓani shin jinin mai yawa da zai bata maka sallah in naka ne ko kuma in jini ne ajalabi da yawa sun tafi akan cewa in jini ne naka ba zai bata maka sallah ba akwai sahabi da ba zan iya tunawa sunan sauki da kun ji kisarsa yana sallar nafila ma an tafi yaƙi ne ya tashi yana sallar nafila sai magauta suka hango shi suka so mu cillo masa kibiyoyi kibiya wajen nawa ta kafe a jikinsa yana nafila jini ya dinga bulbula kuma bai yanke sallarsa ba sai da ya gama sallarsa ga baki dai sannan duk jini ya zike masa ainihin tufafi bai yanke sallar ba kuma sallar ta yi kai ka san sahabi ba wasa ba kai yanzu dan Allah ko wata kwakwarar jifa ta faɗo a kanka za ka yi ci gaba da sallah balazana kibiya ta kabe a jikinka ba ɗaya ba biyu ba kuma koge zau sai ka gaba sallah kai ka san waɗannan mutanen wallahi malam sai dai mu ce a sami sami kone. Allah ya kare yarda a gare su to shi ne sai yake cewa wala tu'adu illa min kathirihi ba za a sake sallah ba sai in mai yawa ne sai ce wa qalilu kulli najasati ghairihi wa kathiruhu wa kathiruha sawa kowace najisa wadda ba jini ba da kadan dinta da da yawanta da ɗaya ne ma'ana bawali a jikin tufaka ko ba haya duk dai wani abin da yake zasa ne in ba jini ba to ko kaɗan ne ko da yawa duk dai in ka da shi ko kuma wato ainihin kana cikin sallah ka gan shi in dai ba lokaci ne zai fita ba za ka tafi kawar da shi sai ce wadamul mulbaragis jinin kudin cizo laisa alaihi ghasluhu ba dole bane zai wato wanke shi ba wajibi bane a kansa illa an ya tafahasha sai dai in yayi muni ya za a gane munin sa suka ce ta yadda in mutum ya ganshi din ya kai wannan abu yayi muni ko kuma wanda ya taba a tufa ya ji yamin zama a cikin mutane mala ibrahim an san kudin cizo ya kai girman ya kamar kyankyaso haka ya kai girman kyankyaso haka fari ne ko baki eh fari ne kuma ke fari fari ne amma ko wane iri ne baki amma ba sosai ba wai <laughs> malam muhammad ka san kudin ba amma baki ne ko ja ko fari abubakar kudin cizo wani iri ne eh ne ya ka girman kinkin ɗan ƙarami ne kamar kwayar dawa ko <laughs> wato an samu lafiya yanzu a da wanda gida ne za ka je ba kudin cizo kusan duk gidan da za ka je musamman gadon kara da rana za a zo a dinka jira shi a dinka jira shi duka kusa ta faɗowa to shi ne a nufin kudin cizo shi ne babar gus to shi wannan in ila mutum ya kwanta dai wancan rayuwa ta da ka kwanta ka yi bacci duka murtsike shi jinin sai zama gashi a jikin tafarka to wannan shine abin da ake magana cewa ba najasa bane sai in yayi muni ma'ana duk ka kwanta a kansu duk tafarka ta yi fata-fata to wannan shine wato za a ce adadin ya riga yayi muni to wannan dai yan uwa shine karshen wannan babi namu abinda muka daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abin da muka kuskure na roƙon Allah subhanahu wata'ala gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh